salati da sallamawa da yabo tsara tabbata ga gayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da iyalansa da mu'minai wadanda suka bi tafarkin sa zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta lahadi wanda ya dace da goma sha takwas ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama garin maka al-mukarrama zuwa garin madina al-munawwara shekara dubu da dari hudu da arba'in da wanda wannan ya dace da tara watan hudu miladiya ta hudu da ashirin da hudu. Allah maɗaukakin sarki ya kai sake kaddara hakon a wannan masallaci mai albarka Marjul Bilal bin Rabah wanda yake jihar ne a garin Kebbi da Nasarawa. Inda muke haɗuwa a wannan kwanaki masu albarka na watan Ramadan. Yan ƙoƙarin fahimtar ayoyin littafin Allah mafi ɗaukaka mafi girma القرآن الكريم muna roƙon Allah ka dauki sarki ya dakatar da mu wajen fadin abin da ku didi da kuma fahimtar ku didi da kuma sanya shi cikin aiki ne Allah mu ke roƙo da ya tsaya mana ya amsa mana kibatu da muke gabatarwa a wannan wata da kuma wanda muke a wasu a wasu watannin wanda ba wannan a jiya mun yi تجين سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة التي في يومها حين سورة العلق سورة العلق أتني أول سورة العلق مصابة كل منا بيك ساقوه daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mun yi alƙawari yau za mu ci gaba da jarawa da muka fara jiya jiya ne tun ɗaya ya fi 90 saura sun ci 45 45 amma za mu jinkirta wannan jarawa zuwa gobe saboda wasu dalilai amma zan ba da sako ne a yau insha Allah yau mun ba da sako dai ko hadisin hadisin wani na jiya da muka ba abu horaira, ko hadisin bukari da muslim sai magana a kan ne na'am akan me hadisi yi magana ko kun fara ansa na juya wajen ku kuma ku yi shiru dan hadisin akan yin azumi kafin gabatar Ramadan da azumi na kwana ɗaya ko ko kwana biyu Allah ya kama Ba sakon mu na yau hadisin daga Abdullahi da Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a لا دو عمر يتجيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيته فصوم وإذا رأيته فعطلوا فإن غم عليكم فخذوا له حديث عبد الله بن عمر ألا قال إذا أبيه يجي لكل نفسه يجي أني محمد sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ra'aytumuhu fasu idan kuka gai shi shi wa idan kuka gai to ku yi azumi in kuka ga wata azumi wa haka kuma idan kuka gai ku sha shi wa kenan aga ana fara azumi ne da me da ganin wata kuma a ije azumi da me da ganin wata ko in an ga wata sai a fara azumi in an ga jaririn wata na wata mai zuwa sai a yi sai a ije azumin wata ramadan sai ce fa in umma alaikum idan kuma ya ya koya daga gare ku kun nemi wannan ba ku gani ba yake fakudu ku kaddara sai ku kaddara cewa watan ya cika kwana talatin a tsarin musulunci kwanakin watan musulunci ashirin da tara ne ko talatin watan musulunci baya zama talatin da ɗaya baya zama na talatin da ɗaya a duk lokacin da aka ce yau ashirin da tara ga watan Ramadan ko ga watan Shawwal ko ga watan Zulqa'da ko ga watan Zulhijja ko Zulhajji sai aka nemi jaririn wata ba a gari ba washe gari zai zama nau kenan talatin ga wata ko a ranar talatin ga wata din nan ko an ga wata ko ba a ga wata ba ranar da zai biyo bayan shi ɗaya ne ga samun wata an fahimta ko ran da zai biyo shi ya zama ɗaya ne a sabon wata Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka a kurare da dama amma alababin misali ko misalin ya dace da zaman da muke tunda mata ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama matarsa suka suka suka haɗe masa kai sai hijira da ya ya bar gidan ya koma masallaci ya ce ba zai dawo gidan ba sai bayan wata da ba zai dawo gidan ba sai bayan wata da annabi ba amma mata sun hada bin zafi ya bar gidan ya hijira ya tafi bayan kwana ashirin da tara sai gashi ya dawo kaga tsammaninka ya zai faru za a tarbe ka ko yara sai suna suna mishi ne ai saura kwana da ba cewa suka yi yawwa alhamdulillah ka dawo ka yi hakuri da abin da a suna suna mishi ne wata ɗaya kace za ka yi kuma yi kwana ashirin da tara ke saura kwana da irin irin wai ko a jikin sun kuma ƙarya ne ba ko irin jan haji ne wai irin sai sun ja kilas. wani lokacin na ja da yawa yana tsinkewa ko ba ka ba ka da rinka ja kaɗan kaɗan sai ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ai kwanakin watan musulunci ko ashirin da tara ne ko ko talatin kaga baya kai talatin da na. za ka muka yi azumi misali sai muka yi azumi ashirin da tara sai ba a ga wata ba ka ga nuna cewa ranar da zai sake biyo bayan shi shi ma cikin wata wata ne shi ma cikin wata ramadan an fahimta ku don aka yi azumi talatin ana buƙatar sai an sake duba wata aka ba buƙatar sai an sake duba wata wannan shi ne abin da wannan hadisi yake magana kuma hadisi hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya mu wannan shi ne sakonmu na na yau amma gobe za ku yi wannan jarabawa insha Allah za ku tashi a suratul alaq suratu alaq kuma da ikon Allah ina ga yau za mu karanta ayoyi biyar na farkon surar ga ko lokaci zai ba mu daman fari da Ku fari da za mu karanta ayoyi biyar na farkon surar mu ga ko lokaci zai ba mu dama mu iya fassara waɗannan ayoyi biyar da kuma bayanin da ayoyi biyar din ya kusa insha Allah a malam zai fara karatu an shirya ko a saurara an shirya ya fara to bismillah wal Thank you.

barakallahu fi a ah, kafin mu shiga magana kan waɗannan ayoyi da karanta akwai gyaran da ya kamata mu yi imam yake a'udhu billahi samii'in 'aliim min ash-shaytaani ar-rajiim min hamzihi wa nafthihi nafthi nunun fatha fa'u sun fa'un kisra fa'un kisra wa nafsihi na biyu shi ne wa nafsi ba sinu ba ne sa'un akwai bambanci yadda ake faɗan sinu yadda ake faɗan sa'un ko sinu ana haɗa haƙori ko sa'un kuma harshe na fito tsakanin haƙora guda biyu so sa'un ne ba sinu wa nafsihi wa nafsi an gane ku eh so a wajen rawun sai wasu suka ce wa nafsihi wa nafsi wannan kuskure wa nafsihi na farko kawun ne wa nafsihi wa nafsi wannan kuma shi ne isti'adar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake an gane ku ya sa kuma muke dagewa a suratul alam suratul alam sura ce wacce take makiyya sura ce da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita gaba ɗaya ta tun daga farko har ƙarshe a garin wannan sura ita ce sura ta casa'in da shida a jirgin al alƙur'ani a lissafin in ka fara daga fatiha ta gangaro zuwa ƙasa amma in a sauka ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce sura ta farko shine abin da aka fara sauko na Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin a matsayin wahayi an fahimta ku kuma surar tana da ayoyi ne guda guda goma sha tara ayoyi da guda guda goma sha tara abubuwan da mawuwan da suran ta kunsa mawuwan da yake koshi a cikin sura abu na farko sura ta kunshi bayanin farkon saukan wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi nan, sura ta kunshi bayani akan dagawa da ɗan adam yake tsintan kansa a ciki a lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima irin yadda dan adam ya kware wajen kafurce ma ni'iman Allah in Allah masa ni'ima sai wannan ni'imar ta zama wani sai ta zama masa sanadiyan kujere ma Allah da yin jiji da kai da girman kai ma hukuncin hukuncin Allah madaukakin sarki sannan kisan ta ɗauki kaɗan daga cikin bayani akan ɗaya daga cikin ‘yan wuta manya-manyan makiya annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wadda aka fi sani da Abu Jahal. Wadda aka fi sani da Abu Jahal. Wannan a dunkule abubuwa uku kenan da sura take magana. Farkon wahayi magana akan ɗagawa, da mutum ke shiga ke shiga a lokacin da Allah madaukakin sarki masa wata ni'ima da kuma bayani akan wannan babba daga cikin manya-manyan manyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna Abuja. Jahl suratul tura sura ce kamar da muka faɗa musamman ayoyi biyar na farkon nan da malam ya karanta su ne abin da aka fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin wahayi daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani mutum ne wanda aka haife shi a cikin wata al'umma al'umma waɗanda suke da siffa ta ummi aka ce al'ummi su ne al'umman da ba su san karatu ba mana in sun gani ba za su iya karantawa ba ko wa saurin rubutu ba mana in za a faɗa ba za su iya rubutawa ba nan al'umma ce wacce a yadda suke rayuwa babu wani annabi a tsakaninsu shi yasa ake kira su da jahiliya to da duk abin da suke yi suna yi ne babu wani wani abu da ke kontrolin din su ce wannan daidai ne ko wannan ba daidai ba ne. an fahimta ko kamar yadda kowai a yau ne in mutum yana rayuwa amma yana rayuwa ne a society din da ba a nuna masa kaza daidai ne kaza kuskure kowa yana abin da ya ga dama ne to shi ma yana rayuwa ne ta jahiliya bisa Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan ta ta'ala wa ra'ahu yake faɗa cewa akwai jahiliya qabla al-islam akwai jahiliya ba'da al-islam akwai jahiliya kafin musulunci kuma akwai jahiliya bayan ne bayan musulunci Dole yake rayuwa irin rayuwar da jahiliya suka yi kafin musulunci yake yi a yanzu to shi a yanzu yake na jahiliya an fahimta ku menene rayuwar da ake a wancan lokacin rayuwar da ake a wancan lokacin shine mai karfi shine mai gaskiya mai kuɗi shine mai gaskiya mai dangi shine mai gaskiya in baka da kuɗi ba ka da ƙarfi ba ka da dangi masu ƙarfi to kai ba mai gaskiya ba ne duk gaskiyan ka ne ya ka haɗa ka da wanda ya ci ka ƙarfin wannan abu da kuka lissafa to kai ne mara gaskiya an fahimta ko da yake na biyu ya zama kana rayuwa ba wani abu da ka tsora da kake auna ayyukan da kake aikatawa da shi ya zama to cewa ba in za ka yi wani abu babu wani mizani da kake auna abun ga cancantan yi ko rashin cancantan yi to irin wannan rayuwar suke a jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a irin wannan mutanen kuma suna irin wannan rayuwar duk da cewa sun sani kuma sun yarda cewa a nan gurin da suke rayuwa akwai annabawan Allah da suka rayu a gurin su ne annabi Ibrahim da kuma annabi Ismail sun yadda sun san cewa wannan gurin da suke hidimtawa ɗakin Ka'aba guri ne wanda yake tsarkakakke guri ne wanda ke mai ɗaukaka guri ne wanda babu wani a cikinsu da yake kuma kirjin cewa ta sace. kowa ya da cewa gurin nawa ne ne na Allah ne amma kuma sun gurɓata tarbiyyar da annabi Ibrahim ne ya bar a kai sun koma wani abu na daban da wannan dalili annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi sai Allah maɗaukakin sarki sai ya shiryar da shi ya shiryar da shi tun yana ɗan ƙarami kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim tun yana ɗan ƙaraminsa tun yana munzalin Ki fita tare da yara wata su yi wasa wata rana suna wasa da yara sa'anninsa ko yara su ga wasu halittu sun shigo cikinsu suka kama shi suka kama shi suka danne shi a ƙasa yara suka ruga a guje suka je su faɗa cewa fa ga abin da yake faruwa suka kwantar da shi suka tsaga kirjinsa suka fitar da zuciyarsa aka wanke zuciyar aka cika zuciyar da hikima da ilimi aka rufe kafin waɗanda suka je gida su kai ƙara su faɗa a zo a zuwa mai ke faruwa an gama abin da za a yi sallallahu alaihi yasa ba za a taɓa mutum mai zuciya irin na nema. shi zuciyar an riga an wanke shi za da ya tashi sai ga abin da ake yi na bautan gumaka da zalunci sai ga to shi bai bi shi ba da ma zuciyarsa mai take ayi aya take a wanke take kuma haka Allah yake ma annabawan Allah tsarin Allah kenan baya taba aiko annabi wanda yake da wani baya da za a iya tunawa a masa gori da shi Allah bai wani duk wanda Allah zai aiko a matsayin annabi to sai kaga mutanensa sun yadda cewa tun da ya taso ya taso ne a ne a mutumin kirki ai mutanen annabi salu sun faɗi irin wannan ai da ya zai fara musu wasu suka suka ce me fadi kun tafi na marjuwan kabla haza suka ce haba salu da ku muna ganin fa kaman kai ne fa za ka gaji kula da allolin mutum. so da sun yadda duka cikin su ba mutumin kirki kaman wa kamar shi so ga suna sai da shi ke ce kada kun tafi na marjuwan kaula hada kai ko kuna maka tsammanin kirki fa kafin yau yanzu kuma ka zo ka ce kan hana an da ma ya'budu aba'una yanzu kuma kai ne zaka zo ka ce wai wai mu daina bautan abin da iyayen mu suke bauta an fahimta ko annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ce lo yi na ibrahim rushdahu min qabl Allah ce already mun riga mun ba annabi Ibrahim shari'a tun tun tun to haka tsarin Allah yake in zai aiko annabi to yana aiko annabi ne wanda bai da wani abu da za a tuna a ce a ah, ba shi bane lokaci kaza yake kaza an fahimta ko wannan annaban Allah ne kadai suke da wannan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tashi da wannan zuciya wankakkiya zuciya wacce babu datti duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki baya so zuciyar ba ta mai ba ta sha'awa to da ya kai munzali da ya kai munzali sai zaɓar makarsa ya rinka keɓancewa daga cikin mutane sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ɗiba guduri na abinci da abin da yake bukata sai tafiya je keɓe shi kaɗai a zaru shira' wani kogo ne da ke cikin wani dutse a garin Makka sunan kogon Hira ma'anan shi ne kogo ya za ka ce gharu Hira kogon Hira a wannan ne ke kira ke ko yawwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gudu suke cewa yadda hannan imana yana bauta yana ibada da irin abin da suka samu na raguwa na abin karantarwar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam maza Allah sallallahu zai zauna a gurin ya yi kwana hudu biyar shida duk guzurin da ya yanke ya sake dawowa wajen matansa na Khadija ya sake hada guzuri an gane ku ya sake dawowa wajen na Khadija ya sake hada guzuri ya sake koma saboda kun zama sun zama Allah sallallahu alaihi wasallam mijin hajiya ne mijin hajiya ne yasa har a yau wanda ba mijin hajiya ne ba shiga aljanna ko wallahi wallahi in mutum ba mijin hajiya ba ne shiga aljanna wallahi kuwa in dai mutum bai ya zo mijin hajiya ba Allah ba zai shiga aljanna ba yawwa abin da nake so na ji kenan me yasa ake cewa mutum mijin hajiya in ya zama zai son ɓacin ran da ko ba haka ba misali zai taya ta wanke wanki zai taya ta shara zai taya ta wanki ko zai taya ta yanke kumba duka manzan Allah yana yi duka yana yi aka tambayi na Aisha me yake a gida ta ce kada fi mihdati ahlihi tace in yi shigo gida kawai hidiman iyalinsa kawai yake wannan tana shara zai taya ta wannan tana dafa abinci zai taya ta kura wuta ba shi nan mutum yana yi ta tebe da hadiyawa in ya shigo gida ya ga ransu a ɓace baya zama sai ya mai sai ya kwanta musu da hankali mu duba abin da ya faru lokacin da ya shigo ga safiya tana kuka yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga safiya tana kuka ki zauna a gabanta yace me ya faru tace dan sa'in sane ya hada su da Hafsa sai Hafsa take mata bintul yahudi ta bi tanke yar yahudawa to ita bai yahudiya ce ta musulunta a yakin a a yakin ko a yakin Khaibar ta musulunta manzo Allah ya aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake fata miki da dan an ce ki yare Yahudawa yanzu bai faranta miki rai ba babanki annabi Musa kawunki annabi Haruna bidanki annabi Muhammad ta ce wallahi ba ta san lokacin da hawa ya tsaya ba cik sai wai sai mu shi haka manzo Allah yake kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa Hira yana ibadarsa in sai yanke zai da wajen hajiya na na Khadija ko da sake hada mishi guzuri ko ba ta mishi gori bar ta mishi gori ba zai sake hada guzuri ya sake komawa ya yi kwanaki biyar shida bakwai ya sake dawowa in guzurin shi ya sake hada mishi ya sake komawa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan na wata shida ya fara a watan rabi'in awwal ya fara dan ne sa kuma ya fara shine awwal ne yake gani to daga lokacin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki sai ta faru duk abin da zai gani a mafarki yace tana faruwa ne mislu falaki subhi yadda yanda gari ke wayewa haka abin ke faruwa mishi a zani da wannan dalilin sai ya zaɓi ya rinka kebancewa tun da yanzu wasu abubuwa suna faruwa da shi wadda baya faruwa daga magarin mutane wata rana yana cikin wannan kogon garu hira yana cikin wannan kogon ko sai ga wani halitta da bai taba ganin irin shi sai ga wani halitta da bai bai taba ganin irin shi kawai ya ganshi a tsaye a gaban shi ko keke kina zaune ko sai ga mala'ika a gaban shi ake zama lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hankalin sai tashi wannan mala'ikan yana tsayawa a gaban shi ko abin da ya tafi shine ikra ikra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha ana bi qari ko ni karatu ba koya mun ba ko ni ta ko koya mun karatu to me zan karanta yace fa ghaffani ghaffan shadidan yace yace wannan mutum wannan halittar ya kama ni ya matse matsa mai tsanani a hadisi imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da gidan an suka yi da sai sake shi sake ce mai ikra ikra shi sake ce ba ana da tsari ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ne yake fa qattani zaniya ya sake matse ni na biyu matsa mai tsanani ya sake saki na ya sake ce ikra ikra manzo Allah ya sake maimaita to me ne karanta ni iya ba yake sake matse ni matsa na uku dukun sai ta ce yana saki na sai karta da ni waɗannan ayoyi guda biyar ya karanta da ni ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم yace yana karantar da ni sai ne nime shi na rasa na maganar zama a kogo kuma ai ba shi mazalla sallallahu alaihi wasallam yayi sauri a guje dawo gida ya dawo gida yana bari yana bari ya tarar da matarsa na da Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha yace yace a lullube zammiluni zammiluni ya kwanta aka lullube shi hankali shi ya dawo jikin shi sai ke mana na Khadija inni khashitu ala nafsi ya sha su ya ta na Khadija ni fa wallahi ina jin tsoron wani abu zai faru da ni kin ga abin da na gani kuwa wani halitta ne da ba taba ganin irin shi ba to na Khadija da yake ita matan kirki ne abin da ta iya shine imijinta ya dawo hankalin shi a tashe shi da ta yi ka ya za a yi hankali shi ya kwanta ko ba haka bane wasu wasu matan marin da maza suke musu su suke ja wallahi su suke ja to ya fita tun safe bai dawo sai karfe biyu musamman da ramadan din nan yana shigowa maganan farko yawwa zan kira ka ne akan bane. to da Allah in ya mare ko ya wani ke ashar saboda Allah ba ki san me ya dawo da shi bai shi gida sa Allah madaukakin sarki da yake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai li litaskunu ilayha Allah ce ya halitta mana mu ne saboda mu samu nutsuwa a lokacin da hankalin ke tashi ana tsammanin in ka zo gida ka samu mai nutsuwa a fara maka da ruwan sanyi a gaishe ka kanu da kokari ka dawo lafiya ka huta in ka huta to ko me sai biyo ba ko ba haka ba wai tana na Khadija da yake ta iya ta iya kula da mijinta yadda ya kamata da ya faɗa mata cewa shi yana tsoron kila wani abu zai same shi daga budan bakin na nan Khadija wanda ce kalla ta ce wallahi na ba wani mummunan abu da ya same ka fa wallahi la yuhzika Allah abada Ta ce na rantse da Allah Allah madaukakin sarki ba zai taba so zakka ka ba me yasa yace innaka latasil rahim yace kai ne fa kana fa fada zumunta ko ka manta ne ko me fada zumunta Allah zai tuzarta shi wa tusaddiqu alhadith kuma ba ta ƙarya duk maganar da kake faɗa gaskiya ne wanda baya ƙarya Allah zai tuzarta shi wa tahmilu alkal duk wani mai nauyi ya zo kana sauke masa nauyinsa me wannan Allah ba zai wulakanta shi ba wa tuqri dhayf ka iya sauke baki bai wannan shi ma Allah ba zai wulakanta shi ba wa tu'inu ala nawaqibil haqq kuma kana taimaka ma wanda yake kan gaskiya in mutum akan gaskiya ke kana tsayawa don ka taimake shi kana da wannan ɗabi'un kuma kai da wannan akwai abin da Allah zai maka mutuna da wannan kalmomin na ne. dan tana suna mishi wasu abubuwa da yake da shi wanda dama Allah ya kol me wannan abubuwan Allah baya ne baya wulakanta shi sai ce to amma akwai wani kawuna malami ne a ya addinin nasaranci balarabe ne amma ta nasara ya rungumi addinin nasaranci saboda ka zan ɗauke ka guje je shi a matsayin shi na malami kila ya san menene ka gani kuma menene yake shirin faruwa a wannan ita ce ɗabi'a mutane kirki ko in akwai shige musu duhu sai su nemi wa malamai kamar da qur'ani ya fara suna tafiya suka tafi wajen waraka bin naufal waraka bin naufal shine kawun na Khadija suka tafi na na kai ce ta faɗa min cewa da abin da yake faruwa da mijina dan dan uwanka to da shi waraka bin naufal yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta hanyar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa kaji kaji kaji kaji abin da nake na gani ya siffan abin da ka gani ya siffanta masa yace innahu namus alladhi unzila ala musa ke ai shine mala'ikan da Allah ya aika mu annabi musa yanzu tukun annabi ya san cewa abin da ya gani menene mala'ika yace ai ne mala'ikan da Allah ya aiko mu annabi Musa sai waraka mishi ya waraka bin Nawfal sai mishi da Allah maɗaukakin sarki zai sa laitani fiha jaza'an laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk yace kai kai tona ina ma da zan kasance da ƙarfi na ina ma da zan kasance ina raye lokacin da mutanenka za su kore ka daga garin nan in ji wa waraka Ba nauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mukhrijiyya yanzu kana nufin za a kore ni daga makan garin da aka haife ni aka haifi iyaye na da kakanni na kuma a kore ni waraka ce, ai babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi kafin an kore shi a gare shi sai waraka bin nan yake cewa da za a samu wannan lokacin yake cewa wa in yudrikni yawmuka suka nasran mu'azzara yake da zan rayu zuwa wannan lokacin wallahi da zan taimake ka taimako iya inda karfi na ya kare iya inda karfi na ya gado shi yasa maruma suke cewa farkon sahabi na farko na Manzan Allah shi ne wa warqa bin daud kaga shi ya yi imani tun kafin a ce ka ai imani shi ya da cewa Manzan Allah ya tun kafin a ce to ka fara kiran mutane zuwa ga imani wa ala ayyati hal a takaice wannan shi abin da ya faru da ya sanadiyar Allah madaukakin sarki saukar da waɗannan ayoyi biyar na farkon suratu al'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iskara kai karatu yi karatu a ka'idar larabci in aka samu umarni amma sai ba a faɗi abin da za a yi ba na umarni sai na nufin komai ke da Allah ya ce ikra ka karanta kake mi shekara ta me an fi kwai an ce kawai ya me yana nufin duk wani abu da sunan shi karatu a matsayin ka na musulmi kai shine ma'anan abu inda Allah yana so ya takaita zuwa wani abu na daban da zai ce iqra zai ce kaza ta karanta kaza amma dalla ce iqra kawai sai karatu wannan yake nuna muhimmancin me karatu ka duba sako na farko kenan da aka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yayi karatu shine yayi karatu ashe karatu ba karamin abu bane yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi bi inganci cewa talabul ilmi fariidatun ala kulli kusan ba musulmin da bai haddace wannan hadisin ko ba haka ba Ni mai ilimi wajibi ne dole ne shi ni mai ilimi ba abu bane wanda wai in wasu suka yi ilimi suka ce to shi kenan tunda wasu wai wayancan sun yi banda mu a'a kowa ne wani baya ɗauke mu wani neman ilimi sai dai wani mataki ne na ilimi wani ke iya ɗauke ma wani amma ilimin sanin yadda za ka bauta wa Allah yadda za ka gyara addininka wannan wajibi ne wani baya ne baya ɗauke mu to da Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu sai Allah ya maka togaciya sai ce bismi rabbik amma za ka yi karatun sai karatun nan da sunan ubangijinka أي مستعينا باسم ربك إذا كان نيما آجدين الله دسونا وبنجدين كما نوبي shi yasa sunna ce ta Allah kuma sunna ce ta annabawan Allah duk lokacin da za su yi karatu ko za su yi rubutu suna farawa ne da me da bismillahi ar-rahmanir rahim an fahimta ku to da Allah ya ce ikra bismi rabbik in za ka yi karu ka yi karu da me da su me to ake ambatan sunan ubangiji kafin a fara karatu neman agaji ake kana neman taimakon Allah ne akan karatu ya Allah karatun nan da zan yi to ka taimake ni akai in karanta daidai in fahimta daidai kuma in na tashi in aiki da shi in aiki da shi ne daidai ko ba wai dole kamar da muka faɗa kamar da kalmar isra ya ishara ba na nufin dole sai in qur'ani ne kadai zaka yi da sunan Allah ba ko ba ka ba za karanta mathematics duka fara da bismillahir rahmanir don ka neman agajin wa Allah za karanta physics duka fara da bismillahir rahmanir ka dogara da wake nan ka neman Allah ya taimake ke maka agaji a wannan karatu kar Allah ya barka da wayonka duk duk wanda Allah ya bar da wayon shi ba zai kai ba ba haka bane Allah ce ya barka ne kai da dabaranka dabaranka ta fishe ka ai ba za ka kai ba ba inda za ka je Allah ce ya ikra bismi rabbi. to wane ne ubangijin ka nan Allah ce alladhi khalaqa wanda shi ya yi halitta ai khalaqa kull shay wa khalaqa kull shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shi ne wanda ya halicci komai da kowa kuma ya kaddara ma komai da kowan abin da ya dace da shi wa qaddarahu taqdira babu wani abu da yake wannan duniyar da abin da ke da muke gani da wadda ba mu gani wadda ba halittan wa ba Allah madaukakin sarki ba shi yasa ba abin da ya fi karfin Allah an fahimta ko shi yasa mutum ya tunanin ga wani abu amma wannan abin ya fi karfin Allah an fahimta ko wannan shirka ne so da babu yadda za Allah ya halarci abin da ya fi ne ya fi karfin shi mutum ne ke yin abin da ya fi karfin shi ko ba ka ba yanzu yanzu yanzu waye bom ba mutum ne ya bom ba amma ya isa bom din ta tashi ce tun da ni ne ta ba za ta kashe ni ba kaga wannan yake nuna cewa mutum ka kashe ne mutum shi zai gini amma kuma ginin za ta iya rushewa ta me ta kashe shi wannan attribute na mutum kenan amma Allah maɗaukakin sarki huwa al-qahiru ibadi shi Allah maɗaukakin sarki al yana sama da dukkan halittunsa Allah ce to in za ka yi karatu ka yi karatu da sunan ubangijinka alladhi khalaq ubangijinka nan wanda shine ya halitta shi halitta komai sai Allah sai sai ya khalaqal insana min 'alaq Allah madaukakin sarki shi ya halicci mutum min alaf daga gudan jini alaf a larabci jam'i ne na alaka aka ce alaka guda ɗaya alaf da yawa alaf da yawa wannan Allah madaukakin sarki yana faɗan ɗaya daga cikin asalin halittar ɗan adam a ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana asalin halittar ɗan adam da jihohi da dama a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce ya halicci dan adam ne min turab daga turbaya ko a wani guri Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam ne min tsayin daga yunku ko ba ka ba a wani guri Allah madaukakin sarki ya ce ya halicci dan adam min hamain masnun daga sarrafakken laka a wani guri sai Allah ce ya halitta dan adam ne min salsalin kalfakha daga bushashshen laka a wani guri sai Allah ce Allah halitta dan adam ne min ma'in dafiq daga wani irin ruwa mai kunkudan juna a wani guri sai Allah ce ya halitta dan adam ne min ma'in mahin da wani irin ruwa mai rauni an fahimta ku? duk waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya lissafa da ma wannan da Allah madaukakin sarki ya khalaqal insana min alaq duka farkon halittar dan adam da baya abun yake wadin Allah madaukakin sarki da yake ya halitta dan adam daga turab aka ce turbaya ai shine rairayi shine turab kasa rairayi bushashshen kasa an fahimta ko bushashshen kasa in aka jika shi da ruwa a lokacin da yake bushashe yake rairayi shine balarabe ke kira shi turab shine balarabe ke kira shi me turab kamar da hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, idan kare yayi lallagi a cikin ku. Ya yace zai wanke sona so bakwai yace kulahun nabi bi turab ɗaya daga ciki da me a turab wana ƙasa bushashen ƙasa rairayi shine turab a larabci daga lokacin da aka zuba mishi ruwa aka kwaba shi da ruwa yanzu ya tashi daga turab ya koma mai tsin a larabci an fahimta ko ƙasa wanda aka fita cakuɗa shi da ruwa a larabci sai zama tsin an gane lokacin da bayan an jika shi da ruwa sai ruwan ya zo ya tsane amma yana da ƙarfin da bai bushe ba an fahimta to a lokacin a larabci sunan shi hamayin masnun sunan shi me hama'in masnun lokacin da ya bushe da za ka zo ka ga tukunyan kasa har in ka kwankwasa zai yi me zai yi tsara to a lokacin shine salfalin kalfakha an fahimta to shine Allah ya bamu tun daga ya nuna mana asalin annabi Adam daga wannan rerayin ne aka mixin rerayin da ruwa aka sarrafa shi har ya zo ya tsane har ya zo ya bushe da za a iya kwankwasawa ya yi me ƙara wannan halittar wa kenan annabi adam ya Allah madaukaki sarki halitta annabi adam to annabi adam shine aka halitta shi da wannan shi kuma dan adam mu kenan ƴaƴan annabi adam Allah madaukakin sarki ya halitta mu min ma'in dafir da ma'in mahin ma'in dafir da ma'in mahin duka siffofi ne na mani ma'in dafir ruwa ne wanda ke tunkudan juna Mahi ruwa ne mai rauni sosai da sosai duka siffa ne ne na mani na nufa da nufa duka suna ne na abu da an fahimta ko to a lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddari kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات هزوة تشن حديث Mazalla su lafi ce lallai ɗayanku ana haɗa halittarsa a cikin mahaifiyarsa, yana zama kwana arba'in yana mani. Bayan wannan sai ya canza ya koma alaka ya zama gudan jini, tsawon kwana nawa. arba'in shi ma daga nan sai ya canza ya zama mai tsoka tsawon kwana na arba'in arba'in uku ya zama wata nawa kenan wata hudu wata hudu bayan nan sai a aika da mala'ika ya kusa masa rai yanzu ya shiga wata rana wata na biyar shi yasa a shari'a musulunci in yau mace za ta haihu bayan wata biyar ta haihu ta aure bayan wata biyar ta haihu ɗanta ne kuma ɗan mijinta ne to da nassi ya tabbatar cewa lokacin ya zama mai mutum yasa inda za a za haife shi a mace za a masa wanka a masa sallah a masa jana'iza a sa masa suna kuma a yanka masa rago to ranar alkiyama za a tashe shi ne da sunan shi an fahimta ko so da ba yana a wata na biyar manzan Allah ya ce yursalu ilayhi al-malku yunfaku fihi a lokacin an busa masa rai ya zama mutum amma ƙasa da wata hudu in da aka haife shi ƙasa da wata hudu to ba buƙatar sai an masa janaza yadda ake ma sauran musulmi amma an yi sau da girmama halitta ba rai ba bai da rai ba ma busa masa rai ba sai dai ai saboda girmama halitta kuma kan asal ya zama an salwantar da shi to mu yi. ko ba sai an sa masa rai sau suna ba ko da dan ba bai riga zo ba busa masa rai an fahimta ku kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana stage na halittar dan adam to kaga stage na biyu shine alam da Allah ya faɗa khalaqal insana min alam haka ma Allah ya sake faɗa mana cikin suratul mu'minun ko Allah madaukakin sarki yake wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idama فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Allah ce tabbas hakika mun halicci mutum asalin mutum daga yunfu ne min sulalatin min tin thumma ja'alnahu sai ko muka zo muka canza muka sanya shi thumma ja'alnahu nutfa muka sanya halittan ya koma kuma daga mani fi muka sanya halittar ya kowa mani a wani matabbata wani wajen zama tabbatacciya shine a cikin mahaifa thumma khalaqna nutfata alafa. sai muka halicci da wannan maniyin aka halicce shi ya zama jini thumma khalaqna al'alaqata mudghah wannan jinin aka halitta shi ya zama mai ya zama tsoka thumma khalaqna al ta 'idama sa'annan a cikin wannan tsoka muka halitta masa ƙasusuwa tun baka sauna al'idama lahma sannan sai muka rufe kasusuwan kuma da tsoka da fata Allah ce sun ma an sha'nahu khalqan akhar sannan sai muka busa masa rai sai Allah ce fa tabarakallah sarki ya tabbata ga Allah ahsanul salihin mafi kyawun masu halitta Allah ya halitta فالتي خلق ce من insana wannan fa shine asalin halittar dan adam to duk wanda ya fahimci wannan in dai har mutum ya fahimci wannan to ba zai zama mai girman kai ba ba zai zama kai san cewa fa asalin halittar ka fa wani abu ne wanda inda yanzu zai taba jikinka ba za ka yi shiga mutane da shi ba daga ko mani ko jinin wanne ne in ya taba jikinka za ka yi shiga mutane da shi in ma ka shiga mutane a gani sai ka ji kunya ko sai ka wanki Shi ne fa kai to me yana ka da girman kai me yana ka da girman kai yasa magabata suke cewa kamar Sheikh Usman bin Fodi Allah ji kai shi fata bi shi hatta tambarinsa tambarin da ake buga masa na sarauta tambarin wa'azi take masa Abin da tambarin take cewa shi la ta takabbar innaka abdu kada kai girman kai kai bawa ne ba tambari da ake buga kuma wannan shine tsarin duk masarautu da ya kusa mir kore ba su tuta kowa tambarin shi akwai abu da yake fara har na sarkin kefi yanzu sun lalata ne amma na sarkin kefi asali abin da yake fara qadiran wa maridan wa aliman wa hayyan abin da yake fara kenan kowane gari inda dai mir bin Fodiyo ne ba su tuta tambarin su akwai abu da yake fara na wa'azi saka karka yi girman kai Allah ce khalaqal insana min alaq Allah ce ikra sai Allah ta ce maimaitawa kai karatu fa wa rabbukal akram kuma ubangijinka shine mafi karamci babu wani mai karamci da ya kai na ubangiji na Allah madauki ai ya ishe mu mu yadda da karamcin Allah madaukakin sarki da duk sabon da muke mishi har yanzu Allah bai daka mu ba ba haka bane yanzu da Allah shi yasa ma Allah ma ya faɗa cewa wa law yu'akhiru Allahu an-nasa bima kasabu yace me ma taraka ala dhahriha min jaffa Allah ce da yana kama mutane da duk abin da suka aikata kana yi a kama ka Allah ce to da ba ku da ba kowa bayan kasan ba haka wani duk yadda kake ganin kai mai laifi ne in kuma ka gano wani sai ka wannan mutum ne kuwa yana da hankali kuma Allah saboda akram mai karamci ne da haƙuri haka yana kallon shi kuma yana jiran ya tuba yasa kullum Allah sai rinka kwadaita mana tuba yanzu mu duba ashabul ukhdud abinda zai ƙara nuna mana karamcin Allah mana hukunci ashabul ukhdud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su Qur'ani kuma ya tabbatar da su ya tabbatar da labarin wannan mutanen da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da aka yi wani sarki shi ma sarki ne wanda yake iddi'ai shine a rinka bauta mishi shine abun bauta to sarkin yana da boka bokan shine yake faɗa ma sarkin ya kamata a yi kaza ya kamata a bar kaza shi za a bauta ma sarkin sarkin zai faɗa ma bokan bokan sai ce to next kuma a yi kaza sai kaga shi ma wani abun bauta ma da yana da sama da shi mai bashi umarni to a kwana tashi sai wannan bokan ya tsufa sai ya shawarci sarkin ya shawarci sarkin cewa ya kamata a samu wani matashi mai hazaka a kawo shi gurinsa ya koya masa yadda ake bokacin saboda in ya zo ya tsufa ko bai mutu ba zai iya tsufa ya zo kujile baya gani ko na ko rikicewa na tsufa kaga an samu wani wanda zai gaje shi sai aka zaɓi wani yaro mai hazaka sai aka bashi a hanyar da yaron yake zuwa wajen bokan don koyon bokanci a kwana a tashi sai haɗu da wani malami shi kuma yana bin yana karantar da littafin at-taura littafin wani annabi kenan na'am annabi Musa alaihi salatu wassalam sai yaron wata rana ya dan tsaya kaɗan ya ji karatu sai ji kai wannan karatun ya fi wancan lokacin da sai magana da malamin ya za a yi sai malamin ce babu komai ya zo shi ma daga koya masa sai zama in ya fito gida zai tsaya a wajen malamin ya ɗaya karatu Dukkan sai wuce wajen boka in ya gama koyon bokanci zai dawo wajen malamin ya sake dan ƙara karatu tukun sai ne zai tafi gida wata rana sai ma malamin su cewa in na je wajen boka boka na duka na yana ce na yi laifi hakan na tashi koma gida ana duka na a ce na yi dare sai wannan malamin ya ce to abin da zai faru in ka je wajen boka ka ce an tsare ka a gida ne haka in ka tafi gida ka ce boka ne ya tsare ka wani zai kai malam ya karya ya yi karya ne yawwa eh, ban ba ce a'a ya yi karya ya yi karya amma wannan karyar ya halatta me ba ya halatta da shirkan da zai yi da karyan da zai wanne fi girma so duk in za ka yi karya da zai hana ka yin kamurci kira ya yarda an fahimta ku so haka wannan ba Allah ya ci gaba da yi wata rana ya zo zai tafi ya fito gida zai tafi sai sanar da wani dabba mugu daga cikin namun daji ya fito ya hana mutane wucewa kowa na tsoron zuwa kusa da gurin saurakar da kar wannan dabban ya bi ya zalice shi ce yau zan tabbatar tsakanin malam da boka wane ne karatun shi na gaskiya zai dauki wani dutse da bai kai ya kawo ba zai fi ya Allah in abin da nake koya a wajen wannan malamin shi ne gaskiya ya Allah sanadiyyan wannan dutsen ka kawar da wannan dabban mutane su ce in kuma ba shi bane gaskiya to dabban ta sayan da take sai halbi dabba. yana halbin dabban sai dabban ta faɗi ta mutu yanzu ya tabbata wane ne da gaskiya malam mutane sai suka ga abin da wannan yaron yayi sai aka fara da ɗaya da biyu ya koya musu addu'an da yi yaro kuma ya cigaba da koyarwa yana zuwa yana koya kuma yana zuwa yana mai koyarwa har mutum ba shi da lafiya zai zo wajen yaro yaro ya ce to kai addu'a iri kaza za ka warke in mutum ya je addu'a zai ga ya warke ana nan hatta wazirin wannan sarkin ya daɗe a makance idansa ya samu matsala ya makance ya ji labarin yaro ya zo wajen yaro yaro ya bashi addu'a ya je addu'a ido ya buɗe waziri ya zo fada sarki ya ga waziri yana gani ya ce waziri ido ya buɗe ne sai ce ya ce baka mun godiya ba ya ce ai ba kai ka buɗe mun ido ba ya ce ban gane ba kana da wani wanda zai maka bayani ya ce eh, kuma ya mutu sarki ce waziri ya zo da magana yace a kama waziri a tambaye shi zan ni a fadan aka ce a tambaye ka a ba za a iya gina ce me ya faru ba waziri da ya sha azaba sai nuna yaro aka kama yaro yaro kai ne kace a daina bauta mun e? Eh, Sau da na gane akwai ubangiji na gaskiya ba kai ba wanda shi ne ya fi cancanta da abota masa aka yi aka yi yaro ya canza ya ki canzawa aka ce a tambayi yaro tambaya ce tambaya ya nuna malami aka zo da malamin duk abin da za a yi ma malamin an yi masa akan ya yadda cewa wannan sarki shine abun bauta malamin da yake a tafau ba wanda yake wannan shine istiqaman ai kul amantu billahi thumma istaqim shikenan aka kawo malami aka sa a rike shi hagu da dama zalla sallallahu alaihi haka aka sa zarku aka tsaga shi biyu gefe ya faɗi gefe faɗi aka ce waziri da yaro kun gani suka ce mun gani me za ku ce suka ce muna nan akan bakan ba za mu kafa cewa aka kama waziri shi ma aka bi irin abin da aka malam yaro me za ka ce ce ni fanna nan ba shi waziri da ya koya ma da bai kwamfada da yawa ba bai sauka ba sai ni ke to kai za maka kisa ne da zai zama misali wata wannan da aka malam da waziri bai zama kisa na misali ba aka ce a kama yaro a je da shi sai an je dutse ko dutse mai girma a gano sai an je da shi saman dutsen a sako shi da kai ya gunguro in bai mutu ba kuma a ƙarasa shi suka suna zuwa wannan dutsen suna hawa sanda suka kora dutsen yaron sai daga hannu sai ya ce Allahumma qfinihi bima shi ce ya Allah ka isar mun akan su da duk abin da ka dama ya Allah yana faɗan wannan addu'a sai su Allah ya gungoro da su shi kuma yana dai in ke ce me zaki zaki gudu ko yaro ya dawo fada sarki ya ga yaro eh mm. sarki ya ga yaro yace yaro ina wanda muka hada ka da su yace Allah ya isan mu akan su sarki ya kara tunzara ya sake hada shi da wasu a je sai an je tsakiyan kogin garin a daure shi a dora mishi wani abu mai nauyi a baya kamar da ake mai yanta ta ko a dora mutum buhun siminti biyu a baya a daure sai a sake shi a ruwa kaga ba shi da ba shi da mafita suna zuwa ya sake maimaita Allahumma kfinihim bi shi ya Allah ka isan mun akan su da duk abin da ka ga dama kwale-kwalen da suke ciki ta fashe su suka fada a ruwan su mutu yaron ya sake dawowa fada yaro ya ce sarki ya ce na amsa ka daina wahal da kanka ba za ka iya kashe ni ba amma in kana so ka kashe ni ga mafita ya ce mai ce mafitan ya ce ka yi shi ka tara mutanen gari gaba da ka ce rana kaza lokaci kaza a guri kaza za a yanke mu hukuncin kisa in ka tara su ka ɗaure ni a turu ka ɗauki kibiya na daga cikin kwarina sai ka tseta ni sai ka ce bismillahi rabbil kula. da sunan Allah ubangijin wannan yaron in ka yaka zamu sarki yana ganin zai rabu da kaya ko ya yi shela ya tara mutane ya tara su aka taru ya daura yaro ya ɗauki kifiya ya sai da yaro ke bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaron yana halbawa sai ya samu yaron a nan sai yaron ya mutu yana mutuwa mutanen gari suka ce a don zama ko wani Allah da ma sarki ke neman shi ne ya taimake shi kowa ya fara na bi rabbil gulam mun imani da ubangijin wannan yaro yanzu yaron yayi nasara ko bai ba amma yana raye bayan ya mutu kisa abin da ake faɗa kar ki tsammanin nasara sai kin gani wani nasara sai kin mutu sarki ya to magana fa ya girma da yaro shi kadai ne yanzu suna da yawa ya to aka fara tsorata mutane ku kafurce ku ce ina mu dai tun da wannan yaron yana da Allah kuma Allah nan ya fi ka so shi muka yi imani da shi bayan kai ma gashi Allah shi ka ne taimake ka kai su ba san ya za a bauta wa Allah ba amma tun da ne akwai shi to sun yadda mun ga imani ko shikenan wannan sarkin ya sa a haƙa rami ma keken rami a hura wuta a gunguma gunguman wuta yace to a zo a yi layi wanda ya yadda da ni ne Allah ya koma gida wanda ya yadda ubangijin wannan yaron ya fada cikin wutar nan wallahi na haka suka rinka zuwa suna fada cikin wutar sun yadda su fada su mutu a wannan wutan da su yi shirka su kafurce ma Allah ana cikin wannan shi ka samu ɗaya daga cikin jarirai da suna sun bangoyi su kai magana Allah sallallahu sai ce wata mata ta zo da goyo a bayan ta na jaririn ta sai ta zo gab da wutan sai ta suna da jaririn ta sai ka koma ta yi ɗaya ta yi biyu ta yi uku za ta yi na hudu sai Allah ya bude ma jaririn baki yace ba na in kika yi gaba kusa da wutan sai in ji ni'ima da sanyi in kika yi bayan sai kaman ana kona ni da wuta za ka zaman ki lafiya ki shiga shine Allah ke kutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum alaiha qurud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid amma duk da wannan abin da suka yi kar mu manta muna so mu bada misali da karamci irin na Allah duk da wannan abin da suka yi amma Allah madaukakin sarki yake cewa yake cewa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al hamid ah, eh ba nan ba kar magarka suna umma eh wal da Allah ta bi thumma lam yatubu ka duba abin da Allah ya faɗa yace waɗannan da suka fitini mummunai maza da matar. suka kashe su da ransu suna ji suna gani yace in ba su tuba ba jabin Allah ya faɗa ba yanzu me Allah yake nufi in suka tuba zai ne ikra wa rabbuka Allah ce kuma lam ya kuma sai zama ba su tuba ba falahum azabu jahannama walahum azabul harim amma da sharadin ne in ba su tuba ba isa Allah mai karamci Allah mai karamci duk wannan karamcin da Allah yake da shi kar ki yadda ki mutu ki je gaban Allah kuma Allah ya sake a ya ce duk wannan karamci na Allah amma ba ki abin da Allah zai yafe miki ba kin shiga uku Allah ka kiyashe mu Allah ce iqra wa rabbuka al-akram Allah mai karamci Allah madaukakin sarki ka mana baiwa da ka. insha Allah ta'ala saboda lokaci za mu dasa aya a nan abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukacin sarki ba mu lada a kai kuskure muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ce mana Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya ba mu alkhairi muna da lahira ya tsari mu daga dukkan shari'a da muna da lahira wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ah, insha Allah ta'ala um, kamar da muka faɗa duk mun ma makara kaɗan waɗanda suka ba da muka karfi sunaye na marayu mutane sittin na farko sai ku Allah yau za mu ba su kayan su bayan su akwai list na mutum ashirin da bakwai a hannu su ma muna tsammani muna sare da ikon Allah kafin azumi ya kare za mu mutu na insha Allah ta Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma ba yadda ba yadda muka saba yadda ake zuwa yara su layi ana ana ba su a ba za mu yi haka ba gaskiya yadda aka aminta da mu wadanda suka ba da guduma wadanda suka ba da guduma ko sai mu nuna musu yaran kafin su ba mu gudunma ba mu ma wanda muka karbi list a su mun aminta da su ne ba sai sun nuna mana yaran ai mu ba su ba kowa za a bashi gwargwadon abin da ya ya kaddamar na sunaye wasu ma sun zo ɗazu ga malaka ya fara ba su tunda wani ma tunda asuwa wadan karfe shida zo na abu zai gashi wannan yaron eh to ya zo sai dai da muke da shi eh, matsalar da muke da shi yanzu shine kudin dinki da muka ce za mu ba su tun jiya mun gagara yin transfer mun gagara cirewa pos duka ya gagara dama wacce suka zo na ji ba da haya fada musu cewa sun suka kai wajen dinki aka fada musu kudin dinki ko zuwa gobe ko jibi su fada faɗa sai a sai a basu za mu kokari sauran ma in kudin ya muke cirewa za a dibe su a basu amma ya zama sun kai wajen ɗinkin akalla su samu a dinka musu kafin kafin lokaci Allah ya saka ba kowa da kai sannan abinci shi ma za ku za a bayar insha Allah kafin Ramadan ya kare har yanzu muna hada kan abinci a tambayoyin da suke hannu sauri ba za mu karanta tambayoyi duka ba tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum da fatan Allah ya karbi ibadun gaba da ubangiji ya saka maka da alkhairi dan Allah mace mai al'ada yaya za ta yi ibada a cikin wannan goban ƙarshe na dacewa da daren lailatul qadr akwai abubuwa da yawa da za ka yi a satin da yaushe mun faɗi ɗaya ko za ta iya zama ta ta karatun Qur'ani an gane ku za ta iya wannan an gane ku da uwa da yawa ko masallatan da suke jam'in qiyamul layl za ta iya siya musu mai za su sa a generator su yi qiyamul layl ko ba haka bane za ta iya yin irin shayin laraba nan ta aika ma limaman masallacin so da muryar su ya washe ko ba haka bane ko na san abu wani bawan Allah ya rasu a wani masallaci a cikin gari tun lokacin da sun a kama Ramadan har ya kare tun daga tarawih har a fara haji yake zuwa da shayi kowa ke sha a masallaci kowa in yi sallar tahajjud an ɗaya raka hudu ko shida an ɗan hutun nan zaga yaran shi kuma zaga suna bi da shayi sabu sabu suna rabawa mutane ya rasu yanzu ce zuwa yanzu ya rasu ya kai shekara shida ko na bai kama da haka yanzu Allah ya kidan shiga fata to akwai abubuwa da yawa karatu Qur'ani kuma kitara din mai miji ne ita sai ki kara dubulin abin da yake na kyautata wa mijinki an gane ku sai ki multiply kyautatawa duka ayyuka ne da ki Allah madaukakin sarki ya dace da wanda ke cewa dan kafin da na biyu dan Allah malam da jawo hankalin yan mata masu kusan su kori macen da suka same ta a gida sun kafin su shigo gidan sai su fara mata bita da kulli a wajen mijin a ganin su duk matar da aka yi kishiya aka ko to fiji ya dai matar da aka yi mata kishiya to fiji ya dai da santa a wannan wannan ba ba tunani ba ne kadai na 'yan mata da za shigo har da matan da ke gida ma wasu suna ganin mijinsu ya daina son su nisa bai kara aure wasu ka suke tunani kuma wannan tunanin kuskure ne wani lokaci kuma motif na mijin shi ke sa a fassara haka wani lokaci abubuwan da za mijin ke yi shi zai sa a yi wannan fassara wani lokaci kuma ɗabi'un da za ki bijiro da shi bayan ya nuna miki zai ƙara aure shi ke sa shi kuma yi wannan ɗabi'un shi kuma an fahimta ku to duka abin da yake tantanta shine a danka kyautata ma juna da su a danka kyautata dama ka'ida abu ne sananne babu yadda za a yi babu yadda za a yi mutane biyu ko uku ya zonto a ce dukkan su kana son so iri da ba zai yiwu ba qur'ani ma ya tabbatar walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu malama suka ce kamar ibn abbas yake bi ma'ana fil hukm ba ku isa ne ba Allah ya amfani da kalmar lan abadiyya ba ku isa ba Allah ya maga da mu maza ba mu isa ba mu daidaita soyayya da muke mata yamu Allah ya ce ba wanda ya isa kuma soyayya ya danganta wani iya kyautata wanda ne iya yadda mutum zai ne saboda maza Allah ce dubi da qulub ala hubbi man ahsana ilayha an rataye zuciya akan san duk wanda yake kyautata mata yanzu misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta kai matan da yake girma mata yake mutunta ta kamar na Khadija ba ko ba ka bane me yasa irin kyautatawan da ta yi masa ai ta faɗa mana na Aisha ko wata rana suna zaune da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa zaha sai ga ina na shi ta ga wata dattijiya ta zo ta yi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi dattijiyar ya cimfina mata rawaninsa mai albarka ya ba ta ruwa ta sha suka yi hira ta tashi za ta tafi ya raka ta tafi Dana ya Aisha shi ta kai nan yana tafiya ta ce wace ce wannan ce ai ka wannan na ne mata ta ce a ah, yanzu Allah bai musanya maka da wacce ta fi da mai ce kul na Aisha yace na na Khadija ta so ni lokacin da duk duniya kowa ya ki ta taimake ni lokacin da duk duniya aka yi taimako na ta ban ta lokacin da duk duniya kowa ya hana da dukiyar shi yace kai bari ta a takaici har yanzu ban samu wacce ta kai da ba bare ta fita yace bai samu wacce ta kai ta ba bare ta me ta fita saka wani lokaci kyautatawa an fahimta ko sannan su kuma ƴan mata suna wani lokaci su ma ƴan matan kuma abin da suke wani lokaci matsalan daga shi mijin ne lokacin da zai je wajenta duk wani matsala da ke tsakanin shi da matan shi zai fara mata duk wani abu da suke mishi na rashin kyautatawa zai mai wannan zai sa sai ta shigo da tunanin cewa zan yi magani da tunanin cewa zan yi magani kaga wannan kuma daga gurin shi ke wani lokaci kuma ita ma ita ita budurwar irin tarbiyyar da ta samu ke tana ganin kawai ai inda ya za a yi inda ya za a zauna mata biyu ko zama rikici ne kawai kaga duk wannan tunani ne munana duk wannan tunani ne muna abokan zama ne ko yasa qur'ani kira a lara su kira sai kira sami a durra abokiyar zama abokiyar zama tana haka ya zama wani mu ji tsoron Allah daga bangaren mazan mu ji tsoron Allah mu gyara daga bangaren su ƴan matan da ake aurowa ko zaura da ake aurowa su ma su ji tsoron Allah daga bangaren su ma matan da suke cikin gida su yi tsoron Allah to duk abin da kika yi wallahi al'azim inna rabbaka labil misfar Allah madaukakin sarki yana nan a madakata yana jira kuma wala yunabbi'uka mithlu babu wani wanda zai iya ba zai baki labari game da Allah zai baki labari kuma Allah madaukakin sarki sai ya ba kowa labarin abin da ya aikata duk abin da zaki matan uwanki musulmi na bita da kulli na kokarin ki sanya shi cikin matsala duk matsala ne mutum yana da aure zama bai da aure matsala ne mai girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alakanta lada mai girma ga wanda ya dauki dawaniyan bazawara yace as-sa'i 'ala al-armalati kal mujahid fi sabilillah yace wanda zai tsayu tsayuwan daka wajen daukan dawaniyan bazawara kamar wanda ya fita jihadi ne don ɗaukar kalmar Allah so da zaman rashin miji ga wanda ta taɓa yin aure bala'i ne wallahi bala'i ne mai girma kaga kakki sanadiyyan yar uwanki musulma ta shiga irin wannan bala'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya yaye ma mutum musulmi dan uwan shi bakin ciki na duniya Allah zai yaye mishi bakin ciki na ranar lahira to karki zama ke ko mai gefa musulmi cikin me bakin ciki ana so ke ki zama mai sanya musulmi a cikin me bakin ciki kuma za a iya sa shi a me a hasada hasada kenan kike mada ita ta rasa ni'iman ke ki ne sai ki samu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasada tana cinye ayyuka kyawawa kamar yadda wuta ke cinye kirare daga lokacin da yake ba mutum hasada yake fatan ga wata ni'ima da mutum ke ciki mutum ya rasa wannan ni'iman gwargwadon yawan hasada da ke gwargwadon yawan ayyukan ki na lada da yake da ake zabtarewa yana zama ba shi sai zama kin yi sallah ba ladan sallar kin azumi ba ladan azumin kin sada zumunta ba ladan sada zumuntan kin mai iyayen ki babu so da hasada yana yana ne yana cinye su yana cinye su ya zama wajibi mu tsoron Allah ko mu dage da addu'a sosai da sosai duk abin da shine alkhairi ga mu da addinin mu Allah ya tabbatar mana abin da ba shine alkhairi ba Allah ya sanya mana da wani alkhairi kuma ya sa zuciyarmu ta yadda da shi Allah ya sa mu dace tambaya ta biyu wanda ina ga shi kadai su kadai ka kai shi zamu sa ya assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi dan Allah malam ka bani shawari mun rabu ne da mijina sai ya kwashe yaransa ga su ƙanana kuma ga shi ya ba wa tsohuwa kula da su babu control sai ta ce ta yi ta yi ya dawo mata da su yaƙi su sai ta yanke shawarar za ka kai shi human right yar ne gaskiya abin da ya kuskure ne zai mu yi bayani ko jiya ne ko haka ya sa ama ya sa ma dokan Allah uwa ita take da haƙƙi na kula da mai da 'ya'ya ita take da haƙƙi kuma in ma aure ya rabu duk da tana da haƙƙin na a bar mata 'ya'yan kuma in tace ce sai an biya ta ta kula da su Qur'ani ya ce a biya ta ba dai laifi ba ta ne amma ta ce a samun salari wanda ya ce ta yi laifi shine ya laifi an fahimta ko kuskure ne ba a raba ƴaƴa da mahaifinsu shawara kada kai shi kuma right to ki fara kai shi family right a yi sulhu a gida duk ai yana da wanda yake jin maganar su ko musamman a a society din mu na Hausa ai ba shi bane yazo wajen iyayen ke ce a bashi auren ya turo magabatan shi a same su ko limamin da yake bi sallah misali ko ba ka bane ko limamin babban limami a gari ko wani malami wanda yake ganin mutuncinsa ya yi masa nasiha ya nuna masa kuskuren abin da yake so ya aikata an gane ko wani lokacin an dangana abu zuwa ga kotu da kuma da waye sai ga raguwar sai wannan sai haifar da wata gaba kuma da ba san yaushe yaushe zai zai kau ba an gane ko a dai fara da wannan in an ba a dace ba in ba a dace ba to sai a nemi shawarar magabatansa da magabatan shi na to a kai shi kotun da ya kamata a kai an fahimta ko amma a duk wannan matakin shi ya fi wallahu ta'ala a'lam mai hakuri ah, yau mun nan makara mu fara karatu da wuri ba ko muna da uzuri da yawa gaskiya mala ha ya tafi uzurin ni yanzu ya dawo ni zan je karfe shi a inda ya fito an gane ku shi yasa za mu abun nan sauran tambayoyin sai ku yi hakuri sai Allah ya kai mu gobe Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله